Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo inda ta nuna waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da suka rage a hannun ƙungiyar, tare kuma da gungun wasu matan da aka ce 'yan sanda ne da suka shiga hannun mayakan. Daga cikin 'yan matan da aka ce 'yan matan Chibok ne, an ga waɗansu sanye da hijabi, waɗansu kuma da niƙabi, waɗansu daga cikinsu suna riƙe da ƙananan yara. Ɗaya daga cikinsu wadda ta yi jawabi da Hausa da kuma harshen Chibok ta ce ba za su koma wurin iyayensu ba ta kuma gode wa shugaban ƙungiyar da ta kira Baba Shekau da ta ce yana lura da su sosai. Ta ce suna jin daɗin zaɓin da suka yi ta kuma yi kira ga iyayensu su tuba. Ta gefen matan 'yan sandan kuma an nuna su suna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo ta cece su don su koma ga iyalansu. To za mu yi nazarin lamarin waɗannan matan duka nan gaba. To amma yau za mu mai da hankali ne akan yadda kishi yake sa waɗansu mata su ci zarafin 'ya'yan abokan zamansu, Abin da waɗansu lokatai ma har yakan kai ga ƙarshen kwana. Kafin mu haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Bari mu shimfiɗa da irin wannan lamarin da ya faru kwanan baya a jihar Kano. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar ɗan shekaru 24 ya ce sun haɗa baki da matar sirikinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin 'ya'yan kishiyarta da nufin karɓar kuɗin fansa daga mahaifin yaron wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne sai kawai masu garkuwar suka ɗauki ɗanta na cikinta wato Usman maimakon ɗan kishiyarta wace tuni ta riga ta rasu. Ga dai Abubakar ɗin da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS. Ta taimusan wata mutum biyu za ta sa sana aiki. Na ce mai wani aiki ne to zamani ina shiga cikin gida. Wani aiki ne ta ce mun ba zan iya ba. Na ce wani aiki ne ta ce mun gaskiya ba zan iya ba. Ce mun zan iya ce mun to shikenan. rana kaza insha Allah yanzu gidan na zo ran yaushe kenan wallahi ba mu tana lokacin ba saboda an kwana biyu saboda idan na zo amma akwai sunan wani dan alaji shi kuma abokina ne in na zo sai in kira sunansa ta kuma za ta fito waje haka muka danga ita ta muka danga ita har muka tsaye da lokacin da da ce ta zan da ina ba samu yaran guda biyu sai ya ce to ni kuma da ina cikin abin da take so tana so a ɗauki 'yan marigayi a ajiye sadiya ce mata gaskiya ba zan iya ce mutu don Allah kan mu ko abin da ya faru a ce mutu kuma shi Allah ba zan gama mata to tunda ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya wanda ake ba daga baya iya wazaran ina zaune shi kenan sai na zo na ta kira ni ta shi gidan ta fito waje muna mana a yanzu ta an yi zuwa samu wani canja sai ya zan yi wani aikin da cika nufi ta tsakon yara dubu biyar da bani na je ni gida na ce ba ne ne kuma ta wani na da aure lokacin ta gaya mun lokacin da alhaji zai dawo a za zuwa ɗauki yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alhaji ka kuɗi saboda 'ya'yanta alhaji idan aka gaya masa abu ba zai mata ba amma in 'ya'yan marigayya ne da abin da aka ci mata yi mata zai masu to shi kenan ba matsala muka shirya lokaci ran lahadi alhaji zai dawo alhaji yana dawo ran lahadi na fito waje ta akwai kishiyar ta na haja iya na san kuma ta san bata na ya ce ba ta nan za su turo min yaran guda uku za su turo min yaran a cikin makaranta to kai ka san yaran da kuka shirya za ku dauka ne ko baka san shi ba gaskiya ni ban san shi ba amma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura ina shiga gidan sosai ma ina shiga yana nufin hakan baka san yaran gidan ba da yawa ne yaran su suna ne a gida wallahi ba zan iya sama suna a gidan ba ni ne ni ne dauke shi da gida ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi kai shi hmm. gaskiya da gidan zan kai shi gidanka eh na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan goma makota inda kai shi gidana abin ya dame ni domin aiwatar da wannan aika-aika ne sai abubakar ya da baki da abokinsa mai suna mahi shu'aibu dan shekaru 23 gaskiya ba da ni aka ɗau yaro ba abin nan tsotsayi ne ina kwanci shekar ka kai shekara ta 23 me kake yanzu na kwance a gida makaranta kake ko zaman gari kake a sana'a nake sai da takalma a kasuwar sabon garin takalma to ya aka ka shiga cikin wannan aika-aika na kwance da safe sai ga abubakar ya zo a shago na kwance ya ce nema na yake yi na ke ce mai bacci nake yi je kakada ya dai nuna layin ya taso na na fito sai ce waya ce zan an daga mai zan karɓi kuɗi zan karban mai kuɗi na ce to shi kenan sai ya ban waya yana gayan da abin da yan cewa mutumin da muke waya da shi sai da muka je muna waya muna waya sai ya ce miliyan biyu zan ce na ce miliyan ke cewa zai ban dubu ɗari muna gama wannan wai sai ke cewa abubakar wannan kuɗin da aka nema na menene sai ke karanta mun yaro ne aka ɗauko shi da shi da wani yara kuma yaron yana gurin matarsa sai na nuna to kai ni gaskiya babu ruwa na wannan saboda to tun ranar nan ba mu ƙara ma ruwa ni da abubakar ba sai zuwa da aka yi daki na ma'aikata aka ɗauke ni iya abin da na sani ni wallahi tallahi kenan kai mai alaka ku da shi unguwan mu dai da shi ban taɓa yin irin wannan saboda ba sosai ne wannan din kuma da tun farko ya gaya min wallahi ba nan sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata suna na hajiya wasila abdullahi ƴaƴanki nawa ƴaƴana biyar hmm. shi ya sunansa yaron da aka yi shi yaro na ne na uku sunan shi usman hmm. a ranar lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba hmm. wajen misalin karfe goma har sha ɗaya ban gan shi ba sai na ga sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani na ce an ɗauke min yaro sai alhaji ya ce a duba makota ake ta dudduba ba a gan shi ba sai can sha ɗayan dare aka turo da teks alhaji muna maka sani da zuwa mune muka ɗauki yaranka in kana buƙatar bayani sai da safe amma akwai rahotannin da suke cewa eh, ke ma kamar da masaniyar ki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a ɗauka ba to shi allah ya sani ni wannan mutumi wallahi ban taɓa ganin shi ba gani na da shi so ɗaya ne da mm, abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai ɗauke ta sai dai misali. goma da rabi yake zuwa ya ɗauke ta kuma ina sama yake ɗaukan ta ni ban taba sakowa mu yi sallama da shi ba a duk wulakancin da yake mata na dawowa gida a matsayin zaman su na aure ban taba zuwa sulhun ba amma ya ce yaro da ya ɗauke shi ya bani shi misalin karfe goma sha biyu kuma gidan ana kulle shi da mukulli ni kuma bana ma fita a, a, batan yaro na an ce kun shirya da shi ne akan cewa a dau ɗan ke kishiyarki ba ɗanki ba to a ƙarshe kuma wato abin ya fada kan ɗanki ni a yanda ya ce mini a nan eh to ni wallahi ban faɗa ba abin da na sani kenan ba da shi kuka ci tsawon tsarin ba wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga bani da laifi a ciki shi da kansa ya faɗi abin da ya aikata yaro na a cikin unguwa an ce an ga usman an yi gaba da shi a ranar lahadi din yaro na ma ya faɗa na ce ƙarya ne ya za a yi mijin aisha ya ɗau yaron nan sai aka ban magana zuwa safiya yanzu malama maganar da ake an yi bayanin cewa kin lura kamar ɗanki an mai da shi ɗan bora wancan yaro shine ɗan mowa kuma don haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a ɗauke wancan yaro babu kina so ki ce babu ƙanshin gaskiya a wancan zance da aka ya azabtar da ni akan wannan shar amma na bar da Allah ba a yi haka ba mm, yalla bai ba ai haka ba ya alaka ku take da kishiyoyin ki da yanta ni muna zaune ne lafiya bayan rasuwarta kuma ba wani yaro da ake azabtarwa shi dai ya nemi abin duniya ne asirin shi kuma ya tonu yana ganin zai samu mafita saboda baba ta yin yana ji ko ba ta nan ne to kuma Allah bai bashi nasara ba matar shi ta ga ɗana ne a bayan gidansu shine asirin shi ya tauni to shi kuma ya ce an sai da ɗaya aka aka gan shi a kashe mutumin da ya sai da ɗa za a iya masa sharin ɗan kishiya ko Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji karshen wannan bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi.